Assalamu alaikum. Kamar yadda na ce yanzu zai yanka zane physics. Zane physics. Ko a ce zane mai physics. Yanzu ga atamfa nan, atamfa guda ce complete yadi shida. Ɗauko abin da za a yi, za a ɗauko, za a auna, za a auna inci 27, 27 inches. Haka kamar haka. Za a auna shi so hudu a linka shi kamar haka so hudu da za a yi riga da ankwali da yanzu nan 27 kenan guda hudu biyu uku hudu so sai a ɗaya guda a guda da ciki

wanganan yana kusa guda shida kenan kamar daya biyu uku hudu biyar shida wa'annan su ne pieces na gaba da baya ko a ci na dama da hagu ga sunan guda guda hudu guda shida kai sai a kuma lankusa shi kamar haka to sai a ɗauko bakin nan za a auna ya da rigima mace idan mace ba ta rigima sosai inci hudu in kuma tana rigima ma sai a sa inci biyar ma'ana inci goma kenan kamar diga nan su wata zai ce ya ce zan sa inci hudu da rabi inci hudu da rabi gashi kamar haka daga nan ko in ci masu da duk wacce za a yi masket in dai in dai ba ta da ma kiba sosai ba in ba ta da kiba sosai ba su inci hudu da miliyan mata kowace ce sai in da kiba sosai ne sai a sa inci biyar sai a zo a auna daga bai da nan auna na inci hudu da rabi sai a zo a auna tsawo daga nan daga west zuwa lint zuwa gwiwa a auna sha takwas a auna sha takwas kamar na space shi ba sai a mishi kata a da layi sai a zo a ɗebe faɗi na ƙasan da shi ma sai a ɗebe inci hudu da rabi kamar ɗan ka ɗebe sama sai a ƙeta sai a zo don tsakiya a ɗebe inci hudu da rabi sai a sa rula a zana sai a zo nan a fitar da center din pieces din kamar haka gashi na gama fitar da zanen ki da sai to silos sai in fara yankawa bakin nan tsakiya sai in fara fita in bi layi na in bi shi kawai inda ya yi wannan shine pieces shi da aka kudu an ga yadda ya fasa ga shi pieces ɗaya biyu uku uku biyar shida wa'annan su ne pieces na dawo da hagu nan dama pieces guda uku na hagu pieces wai nan dama pieces guda uku na hagu pieces guda uku sai a aje su gefe gashi an gama da sai a ɗauko wancan wayar an gata tafi saboda nan guda da an ga aje sai a yanka hips na baya kenan a gidan body sai a zo a fitar da gidan body a auna inci a auna inci tsawon daga gulwa farko dai a fara fitar da tsawon 18 ɗin nan tsawon daga kunkuru zuwa gwiwa 18 idan aka ɗebe shi sai a zo a auna a auna inci ko kuma haka daga nan nan ba tsakiya inci nan ma sama inci uku sai a zo da hula sai a zo nan shi ma a fitar da wannan santa ɗin sai a zo a fitar da gidan shi gole kamar haka sai a yanka sai a zo a fitar da girman spis din shi kuma nan sama nan sama ya zama inci takwas ko ya zama inci bakwai da rabi nan tsakiya shi zama inci tara da rabi sai na wajen gwiwa shi kuma ya zama inci takwas

gashi na gama yanka na baya kenan yanzu wannan shine na baya da farko za a fara idan ka kifa lambar dinsa nan za a fara dunka doki nan za a fara dunkawa nan za a dunki ki tsaye idan ka doki aka gude kun ga ya zama kamar dama da hagu kenan shi kamar haka dama da hagu sai a ɗauko wannan pieces din guda uku uku ko wani gefe uku wannan gefen uku wannan gefen uku sai a ɗauɗuka su kawai a haɗa wanga nan ma a haɗa wanga shi haɗa nashi sai a haɗa nan shi kenan ya zama benefices sai a lahi a fitar da kwas ɗin ƙasa a lahi shi ke mun gaba yanka zane fisis kenan wannan shi zane fisis shi kenan sassa